Emba ta samu nasara a kan Shooting Stars da ci biyu da ɗaya wanda hakan ya bata damar ci gaba da zama a saman teburin gasar Premier League na Najeriya da tazarar maki biyar. Musa Najera ne ya zira wa Emba kwallon farko a minti na goma sha hudu kafin 3SC ta farke kwallon ta hannun Ajani Ibrahim a minti na goma sha ɗaya bayan an dawo daga hutun rabin lokaci. sai dai murna ta koma ciki bayan da kyaftin ɗin cine du Udoji ya kara wata kwallo yayin da ya rage mintuna goma sha biyar a tashi a wasan. Yanzu Eyimba na da maki 61 a wasanni 33 da ta buga. a ɗaya bangaren kuma masu rike da kofin gasar kano fira sun lallasa sunshine stars da ci biyu da ɗaya zuma hakan na nufin suna da maki 49 kana sunshine stars din na da maki 53 ita dai wari wolves ta tashi ne ci ɗaya da ɗaya tsakaninta da rangers a inugu tana kuma da maki 56